أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أمة الإسلام إن الصبر في مجالات الحياة الفردية والجماعة تحتاج إلى التحمل خاصة إذا كان الصبر في الدعوة إلى الله وهو أمر من الأهمية بمكان حيث الحاجة إلى الكثير من التحمل والتجلد والصبات والاستمرار والحاجة إلى الحلم وسعة الصدر كما هي الحاجة إلى تحمل الإيذاء مادة ومعنى لذلك جاء قوله تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم فاصبر صبرا جميلا الملاحظ في الآية الكريمة يا عباد الله أنها وصفت الصبر المأمور به بأن يكون جميلا وقد ذكر الجمهور المفسرون أن المراد بالصبر الجميل هنا هو الذي لا جزع فيه ولا شكوى لغير الله والصبر على أذى المشركين وقال الإمام الطبري في بيان المعاد اصبر على أذى هؤلاء المشركين لك ولا يثنيك ما تلقى منه من المكروب أن تبليغ ما أمرك به ربك أن تبلغه من الرسالة فالمعاد من الآية يا أمة الإسلام هو التفيه بالصبر في مواجهة مشاق الدعوة وعدم الجزع والشكوى وتسليم الأمر إليه سبحانه وتعالى والصبر الجميل تجلد وأمل إنه الثمانين طمانينة نفس وروح إنه الموقف الأحسن والأجمل وبعبارة أوضح نقول إن عملية تجميل الصبر هذه ليس زهرفة قول ولكنها حقيقة يمكن الإشارة إلى أناصرها الأولية وفق التالي أولا جعل الله للثور الجزاء الجزيل والدرجات العلى وقد تأكد هذا بالكثير من آيات القرآن الكريم وبالكثير من أحاديث الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم ونكتفي هنا بقوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الزمر ثانيا إن الله تعالى جعل معيته للصادرين في آيات عديدة منها قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة إن الله مع الصادرين ثالثا بالقدر الإيمان بالقدر حيث إن المسلم إلى أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير الحديد عباد الله هذه العوامل تجعل الصبر متقبلا ومتحملا فالنفس المطمئنة مرتاحة إلى قدر الله جل جلاله لا ينتابها القلق ولا يشل حركاتها الحوف ثم هناك الأمل الكبير بثواب الله جل جلاله كما أن راحة عظيمة بشعور المؤمن أن الله معه في صبره يرعاه ويسدد خطاه وكلها عوامل إن لم نقض على مرارة الصبر فإنها تخففها إلى حد كبير حتى يصبح مقبولا وليس لهمة الجمال في هذا الميدان إلا هذه وبهذا يظل المسلم في رحاب الخير كما ورد في حديث شريف عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خير الله وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله أخرجه الإمام مسلم ثم الابتلاء العظيم إن الابتلاء هو قدر المؤمن منذ بدأ خليقة وذلك لتمهيد الصادقين منهم عن ابتلائهم أو عبر ابتلائهم في النفس والمال والأبناء كما يقول جل جلاله وتعالى في سورة الأنفال ليميز الله الخبيث من الطيب وكما يقول جل جلاله في سورة محمد ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل أخرجه الإمام الترمذي ويقول أحد الحكماء رحمة الله عليه اعلم أخي إنما الله أنزل البلاء لو كانت الدنيا سعادة لاستوى للأنبياء والواجب اتجاه جميع ابتلاء الدنيا الصبر والرضا بقضاء الله عز وجل وقدره ولا عيب في ذلك فقد جعل الإسلام من أركان المسلم أو أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر وقد ضرب الله لنا مثالا مضيئا للصبر عن سيدنا أيوب عليه السلام الذي ابتلي لسنوات طوال ولكنه عليه السلام لم يتبرجع أو يسعد من قضاء الله جل جلاله بل قابل كل هذه الابتلاءات بالصبر والتسليم لله سبحانه وتعالى كما أخبرنا الله جل جلاله في سورة الأنبياء وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين والصبر كما عرفه العلماء هو تأمل تحمل البلوى بدون الشكوى وحبس النفس عن التسخط في المقدور وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن فعل ما يبغض الرب سبحانه وتعالى ذكر ذلك ابن القيم الجوزية في مدارك السالكين والقرآن الكريم مليء بالتوجيهات الربانية بضرورة الصبر على البلاء وأن ذلك من صفات أهل الإيمان وخاصته سبحانه وتعالى يقول جل جلاله في سورة الأنفال واصبر إن الله مع الصابرين ويقول في سورة النحل ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وفي وصف عظيم لأجر رباني الذي ينتزعه الصابرون يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله ليس يوزن لهم ولا يكال إنما يغرف لهم ذرفا روى الإمام الترمذي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة ويقول عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى للإمام الترمذي إن عظم, إن عظم البلاء مع عظم الجزاء إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط ومن الأقوال المأثورة عن علي بن أبي طالب كما ذكره محمد خالد في كتابه رحاب علي يقول علي رضي الله تعالى عنه ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد فإذا قطع الرأس بعد الجسد ثم رفع صوته فقال ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له وقال في موضع آخر صلاة من كن فيه رزق من خير الدنيا والآخرة الرضا بالقضاء والصبر على البلاء والشكر في الرحاء الله أكبر يقول سفيان الصور رحمه الله عليك بالصبر في المواطن كلها فإن الصبر يجر إلى البر والبر يجر إلى الجنة وإياك والحدة والغضب فإنهما يجرعان إلى الفجور والفجور يجر إلى النار نعم عباد الله إن السخط والشكوى من ابتلاءات ليس من خلق المؤمن لأن من عقيدة المؤمن أن كل شيء في القوم يجري بقدر الله وحكمته سبحانه وتعالى وكل قضاء الله خير وواجب المؤمن الرضا بقضاء الله جل جلاله عباد الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزين الإيمان في قلوبنا وأن يكره منها الكفر والفسوق والإسيان اللهم أعطيك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من عبادك الصالحين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أصلح أهوال المسلمين في كل مكان اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى وأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أمة الإسلام استغفروا ربكم إنه كان غفارا وتوبوا إليه توبة نصوحا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتر قوة شابي ذو الهجا كينا هجرا من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم تقول إذا دريه إلى أربعين دبقين ya dace da biyar ga watan shida miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna wannan masallaci na shek abubakar mahamudu guni ci gaba da fassarar hutuban wannan rana wanda take nuna kuna karantar da mu akan haƙuri da juriya kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu ‘yan uwana masu albarka mu lura da kyau mu kula tabbas haƙuri wajibi ne a dukkan fagen rayuwa a matsayina na nini kaina da matsayinmu na al'umma a matsayinmu na zamantakewa da ta haɗa mu da juna musamman a fagen da'awa zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala sai an yi juriya sai an yi haƙuri kuma sai an yi abin da ya dace babu shakka haƙuri al'amari ne mai girma ɗaukan juriya da tabbata akan daidai da ci gaba da aiki don Allah yana bukatar juriya da haƙuri da yalwan zuciya da ƙirji kamar yadda yake a hanyar ka na ɗaukaka kalman Allah hatta ta rayuwa za ka iya gamuwa da abin da kake zato da abin da ba ka zato na cutarwa shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ce masa fasbir sabran jamila ka yi haƙuri kyakkyawan haƙuri jama'a a wannan aya in muka la'akari muka lura za mu ga haƙurin ma sai da aka sufanta ta da kyakkyawa ba kawai haƙuri ba saboda ne malaman tafsiri gaba ɗayansu suna nuna mana cewa abin da ya sa aka ce ka yi haƙuri kyakkyawan haƙuri shine ka yi haƙurin da ba za ka yi kwarmato ba ba za ka kai ƙaran Allah wajen wani ba ka yi haƙuri ga duk cutar da ya same ka ko aka cutar da kai imamu tabari Allah ta'ala ya ji kansa yana cewa cikin tafsirinsa ka yi haƙuri duk wani cutar wanda mushinkai ko makiya suka yi maka kada wannan kuma ya hana ka ya sa ka kuncin zuciya ka tsaya akan kin gabatar da al'amarin Allah a kul ahir maza maza abinda duka san Allah ya tabbatar ya yi umarni ka isar da shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya isar da shi ma'ana hakuri yana bukatan abubuwan da'awa tana bukatan tattalin hakuri saboda za ka iya haduwa za ka iya gamuwa za ka iya karo da duk abin da yake mai tsanani ne kuma kada ka yi wani abu wanda zai nuna ba daidai ba ka miƙa wuya ga umarnin Allah da ƙaddaran Allah da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya gudana ka kwantar da hankalinka ka natsar da zuciyarka ka yi kyakkyawan haƙuri ka fuskanci kowane abu ta hanyar da ta dace da wannan malamai suke cewa shi hakuri yana da anasu wato jigogin abubuwa kamar haka na ɗaya ka yi haƙuri mai hakuri Allah ya sa masa gwagwaban sakamako yana ɗaukaka darajarsa babu shakka ayoyi da yawa da hadisai marasa adadi sun yi nuni zuwa ga haka sai dai manuni yadda za mu yi aya ta goma cikin suratul zuma tana cewa inna ma yi ona a ajrahum bighairi hisab ana ba masu haƙuri a cika masu ladan ba a ƙirgawa. kamfata Allah ke yi subhanahu ta'ala. kamfata daga Allah kuwa ya wuce tunanin mai zato abu na biyu Allah yana sa taimakonsa da gudunmuwansa kullum na tare da mai haƙuri ma'iyyarsa tana tare da mai haƙuri ayoyi da yamma su ma sun gaya mana wannan amma naktafi bima qala fi a al ɗari a aya ta uku, inna allaha ma'as sabirina Allah na tare da masu hakuri wanda Allah ya san tare da shi wa ya isa ya wani abu a kansa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cikin suratul hadidi aya ta biyu ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha da abin da ya same ku a ƙasa ko a duniyan nan ko ya shafi ko kanku a ƙashin kanku to ba sabon abu ba ne yana rubuce a lauhin mahafuzi kafin mu zartar da shi inna zalika alallahi yasir wannan ya fi komi sauki a wajen Allah jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala don haka imani da kaddara wajibi ne musulmi ya zan haka ya yadda duk abin da ya same shi dama sai ya same shi ba zai kuskure shi ba abin da bai same shi ba wallahi ba zai taɓa samunsa ba duka waɗannan abubuwa yana karantar da mu juriya da haƙuri da dagewa bisa dukkan yadda da ƙaddaran Allah subhanahu wa ta'ala ga duk abin da ya auka ma bawa matukan yana da imani ya kuma fahimci haƙiƙan imani. don haka a koyaushe za ka ga musulmi a kowane yanayi ya samu kansa yana cikin alkhairi kamar yadda ya zo daga cikin hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ajabar la'amarin mu'min abin mamaki ba kamar al'amarin mumini gaba ɗaya al'amarinsa alkhairi ne ba ka samun haka ga wani in ba mai imani ba in asabat ko sarra'u shaka a tsakanin khairar Allah in abin farin ciki na munna na ci gaba ya same shi sai ka lokacin ya fi kaskantar da kai ga ubangiji yana nuna godiya ga mahalicinsa jalla jalaluhu sai hakan ya zame masa alkhairi wa in asabathu da'wa in wani abin cuta na bakin ciki na damuwa ya fada masa ya auka masa sabara na kai Allah sai ya haƙuri kuma haƙurin ya zama masa alkhairi ‘yan uwa tsokaci a nan shi godiya ga Allah da haƙuri kuma lokacin bala'i duka sakamakonsu aljanna ne ya Allah ka haɗa mu a firdausi Musulmi ya ruwaito wannan hadisi ibtila'i a kowane lokaci wato wani abu ne da Allah ya kaddara shi baka raba shi da mai imani me yasa Allah yana son ya tace masu gaskiyar imani sannan a fitar da 'yan jabu Allah ka sa mu cikin masu gaskiyar imani kamar yadda aya ta 37 suratul anfali subhanahu wata'ala yake cewa liyumayyiza Allahu min as Allah yana son ya tace jabu ne sannan a fitar da gangariyar madaran masu imanin Allah ka sa muna cikinsu kamar yadda kuma aya ta talatin da ɗaya cikin surati Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala nabluwannakum hatta na'lama almujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum wallahi za mu jarraba ku ba wanda ba ku taba tsammani ba domin mu bayyanar da wasu wane ne masu jihadi domin sa sannan zai ne masu juriya da haƙuri sannan da al'amuran ku sai mun jama ba ku kai. annabi sallallahu alaihi wasallam a ruwaya ta imamu tirmidhi yana cewa a shaddun nasi bala'a summa al'amsalu fal annabawa su suka fi kowa samun jarabawa a rayuwa kuma in kana karanta tarihinsu, za ka san mu yan gata ne in dai akan ibtila'i ne akan abinda suka ya auka musu ko ya same su ɗaya daga cikin malamai magabata cikin hikimarsa yana cewa ya ɗan uwa ka sani duk lokacin da Allah ya saukar da bala'i to yana saukar da ita ne bisa wata hikima tasa da duniya gaba ɗayanta sa'ada ce wallahi da ba waɗanda za su fi shin jin daɗi su more ta kamar annabawa saboda haka abin da ya wajaba ga dukkan mai imani a lokacin ibtila'i a wannan rayuwa ta duniya to ya asabu wa ta bi illahi, azza wa jalla ya yadda ya yi hakuri ya aminta da abin da Allah ta'ala ya kaddara ya hukunta babu shakka wannan wani abu ne cikin hukunan musulunci wanda ba makawa sai ka yi imani da shi Allah ka ba mu ikon imani da wannan bangare ne kamar yadda muka yi da sauran Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu misalai daban-daban dubi sayyidina ayyubu alaihi salam wanda Allah ya yi masa kirani wanda bai ma wani ba a cikin alkur'ani yace inna wajadnahu sadiqa ni'mal 'abdu innahu awwab ya Allah ka ba mu ikon koyi da su Allah ya jarabe shi shekaru ba ɗaya ba ba biyu ba cikin abubuwa ya jarabe shi a dukiyarsa ya jarabe shi a iyalinsa ya jarabe shi a cikin lafiyar jikinsa amma mai Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana ya yi juriya ya yi haƙuri ya yi taslimi ga ƙadarin lahi, subhanahu wa ta'ala Allah ya ba mu labari a aya ta tamanin da uku zuwa da hudu cikin suratul anbiya game da wannan bawa nasa Allah ya kama masa aminci a inda yake cewa wa ayyuba idna da rabbahu anni massani durwa, wa anta arhamar rahimin فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وأنبت آيو ينا من يمن يمن ظننه wanda muka jaraba shi jarabawa babba ba kowa muka yi masa irin yadda muka yi masa ba a lokacin da yake cewa ya ubangiji na kaga ya kai kuka ne zuwa ga Allah ba gare ni ko gare ka ba ya ubangiji na hakika cuta ya same ni kai kadai ne mai jin kan masu jin kai ya sa in bala'i ya same ka fitina ta same ka daina kwammato koma ga wanda zai yayi maka wani mai hikima yana cewa wai za a haka baliyatin fasbir biha sabrul jamil fa innaha bika alamu wa idza ishtakaita ila ibn adam innama tashku rahima illa allazi la yarhamu duk fitinar da ta same ka duk jama'a wanda ta auko maka kayi hakuri kayi juriya ka koma ga Allah in ka je shiga kwarmato ka gaya wa wannan ka je gun wannan to kana kai karan mai rahama ga wanda bai jin ganka sai ka gama sakewa tas ce wa da ya zama gama gari mun fi kuma samun wannan matsala to kuma sai ka dawo da gaba ka ce Allah ka yaye mu kuma ga Allah awwalan fa huwa arhamur rahimin Allah ya ce yana komawa gare mu yayin wannan du'a ce fasta jannalahu sai muka amsa addu'arsa sannan baka shamna ma bihi min dhumun duk fitinar da ta dame shi muka yayi muka ba shi lafiya muka dawo da dukiyarsa sannan muka tasan masa iyalinsa sannan ma wani abin sha'awa Allah sai ya ce wani sulahu ma'ahum ko ni sai da muka ninka masa in yaya goma yake da su aka tashe su suka dawo rayuwa sannan aka kara masa goma in tiriliyan goma yake da shi aka maida ashirin lafiya kuma haba ba sai an faɗi ba kyau ma ba sai an faɗi ba da aka ninka mashi ba ga da hau a wajen Allah abin nema kai imani da Allah imani na hakika kuma ba wai ka gwada ba ba a gwada Allah malam imani na hakika ake nema ba gwaji ba sai Allah a ƙarfe ya ce ne wa zikra abidina an yi haka ya zan izina muhimmiya tunasarwa ga duk masu bauta ga Allah ku yi haka za ku samu abin da aka yi masa haƙuri ya jama'an musulmi ma'anarsa ka zan mai juriya ga duk wani abin da ya same ka ba tare da kwamato ba ka iya kamun kai ga kaddarin da Allah ya kaddara maka kuma ka kiyaye harshenka kada ka faɗi abin da ya kamata da abin da bai kamata ba game da janibin abin da Allah ya kaddara maka kuma ka kame gaɓuɓɓanka ka a ga kayi fushi ka tubin zuma kayi wannan ba addini ba ne wannan shi ne abinda ibn al-qayyim Allah ya ji kansa yi bayani cikin littafin sa madarikin saliki na jifayi na hudu shafi na 187 alkur'anul karim yana cike da tauji manuniya da jagoranci akan yadda za ka fuskanci haƙuri Allah subhanahu ta'ala ya faɗi sifofi na ahalihi da hasatihi da kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake so su zama wasu sirrin inna Allah ma as-sabirin kai hakuri kullum Allah na tare da mai hakuri ta, me kake so kuma hmm? an ce ana tare da kai da taimako da agaji da share hawaye ba ma za a baka kai hawayen ba sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala in sabartum lahu wa khairul lisabirin wallahi in kuka yi hakuri a dukkan al'amuran rayuwarku alheri ne ga masu hakuri to in baka yi haƙuri da za ka yi Allah ya ce sai an yi sai ka kwashi bakal zunubi da nadama kuma ba za ka iya kau da bala'in ba Allah ka datar da mu akwai zantuttuka na magabata da yawa wanda ba sai mun faɗi ba amma a takaice za mu faɗi guda ɗaya na dina ali Allah ya ƙara masa yadda mun an kawo guda biyu ne ma da na sufiya ne sauri da sauransu Saidina ali yana cewa kai ku saurara lallai haƙuri wani gaba ce ta imani kuma a imanin in ka ɗauki imani ka sufanta da gangan jiki shine kai ya ce ba mutum in ba kai to ba imani idan ba haƙuri shi. Allah ya ji ƙan amirul mu'minina yan uwa masu albarka mu zama masu haƙuri mu zama masu juriya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da rahmarsa da jin kansa ya kawata imani a cikin zukatanmu da yadda da alqada'i wal qadari Allah ya kori kafici da munafunci da fasikanci barinmu Allah ka yanta mu barin jahannama ka yanta iyayenmu barin jahannama ka yanta duk musulmi barin jahannama ya Allah muna roƙonka ka sa mu cikin masu in mun yi ba daidai ba masu yawaita tuba Allah ka sanya mu masu tsankake zukata da jikuna da ibada Allah ka sanya mu cikin bayinka na gargaru Allah ka taimake mu wajen ambatanka da godiya gare ka da kyautata ibadarka ya arhamar rahimina Allah ka yaye mana bala'i Allah ka yaye mana tsadar rayuwa Allah ka raba mu da ribar da ce ka tutu a cikinmu a rayuwanmu Allah ka raba mu da zinan da ya zama ado Allah ka raba mu da fitina ma zahara min hawa ma batsana Allah ka kyautata halin musulmi duk inda suke a duniya Allah kai ma shugabanninmu muwafaƙan bin gaskiya da aikata gaskiya da adalci ga waɗanda suke shugabanci ka taimaki addinin musulunci da musulmi ka kaskantar da kafici da kafirai ka sa mu cikin waɗanda za ka ba su kyakkyawa a duniya kyakkyawa a lahira bayan haka ya jama'a kamar yadda muke bayanin taimako da kuke ba da yawa, domin ibtila'in da ya same mu na konewan azuzuwanmu da ofis guda shida a nan in za mu tuna mun ambaci abin da aka samu a makon da ya wuce muka ambaci kuma gaba ɗaya abin da ya shiga asusu tun daga soma magana har zuwa wancan lokaci na juma'a to a wannan juma'a da izinin Allah da rahamarsa abinda ya shiga cikin asusunmu a banki dubu ɗari biyu da naira ɗari goma kuma za mu tuna makon da ya wuce mun ce mun gaba ɗaya da wanda muka samu a hannu da na banki muna da miliyan ɗaya da ɗari biyar da arba'in ah, in muka hada da wannan da muka ambata yanzu gaba ɗaya ya zama miliyan ɗaya da ɗari tara da sha hudu da ɗari biyu da hamsin muna fatan za a ci gaba da taimakawa Allah ya taimaki duk mai taimako Allah ya sa abin da ka bada ko kwandala ce ta zan sanadiyan shigan ka firdausi zan sake ambatan banki da akawun namba da fatan ba za a gajiya ba kada Allah ya gajiyar da mu gaba daya banki ne standard ne a sunan account abubakar huni mosque nambobi da za a sassaka shine sufuli sufuli ɗaya takwas uku biyu hudu bakwai biyan bakwai zero eight wanda ya saka Allah ka saka shi a firdausi ya Allah muna roƙon wanda bai saka ba ya Allah muna ka. Allah ka taimake shi ya saka kuma gaba ɗayan mu Allah ka sa muna cikin aljanna ka yafe mana ka yafe ma iyayenmu ka albarkace mu da zuriyarmu da dukiyarmu Allah ka samu bar baya mai amfani wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa qumu ila salati yaghfir Allahu lana jami'an